Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da da kuma niyya a kuma na iya samu akan alfa rediyo na masu da ke kasar ghana masu na'urar kwamfuta ko a duk lokacin da suke son kama tashar suna iya samun mu akan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu are assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku yau litinin 13 ga watan Nuwamba na shekarar 2017 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan wani kawo muku shirin a cikin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Hafsat ba mu kanun labarai. Wata girgizan ƙasa ta afkawa sassa da ke kan iyakar iraq da iran a jiya lahadi ta kashe fiye da mutane 300 tare da raunata mutane 2,500 ganawar da aka shirya tsakanin shugaban kasar amurka donald trump da prime minister australia malcolm turnbull ta karu da shugaba na uku shinzo abe na kasar japan kasar Pakistan ta ce an kai wani harin ta'addanci daga tsallaken Afghanistan kuma an kashe sojoji biyu kuma aka raunata wasu su hudu. Madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya ya buɗe taro akan yadda za a shawo kan matsalolin ilimi a Najeriya. Muhimmancin wannan taron da shine yin nazari da tsara wani jadawali da zai kai ga bayar da ingantaccen ilimi ga 'yan Najeriya. A can jamhuriyar Nijar ku jami'un adawa ne suka ce batun rantsar da sabon hukumar zaben kasar ba su ciki. An ya kujiri bai barku ba ta sha. a'a jirgi wanda ya tashi da su su suke cikin hadari rashin shiga wannan jirgin mu ai mun fi kowa zama lafiya kana muna da rahoto akan da ziyarar shugaban muhammadu buhari zai kai gobe a jihohi uku na kudu maso gabashin najeriya daga nan yusuf aliyu haranda zai shigo da shirinsa na ilimi garkuwar dan adam amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labarai Wata girgizar ƙasa da ta afka wa sassa da ke kan iyakar Iraq da Iran a jiya Lahadi ta kashe fiye da mutane 300 tare da raunata mutane 2,500. A yau Litinin kafar yaɗa labarai ta Iran ta ba da rahoton cewa mutane 328 ne suka mutu, kuma yawancin waɗanda bala'in ya rutsawa a mazauna garin da ake kira sapol a zahab a lardin Kermash. masu aikin ceto da agaji sun yi ta aiki a cikin daren har zuwa yau litinin domin taimakawa waɗanda girgizan ƙasar ta afkawa hukumar kula da yanayin ƙarƙashin ƙasa ta amurka ta ce ƙarfin girgizan ya kai maki bakwai da uku kuma ta samo asali ne kusa da garin halabja a yankin kurdawan iraq prime ministan ƙasar haidar albadi ya ce ya umarci hukumomin kiwon lafiya da ta agaji da su ɗauki dukkan matakai na taimaka waɗannan bala'in da ya shafa. ganawar da aka shirya tsakanin shugaban ƙasa amurka donald trump da prime minister australia malcolm turnbull ta karu da shugaba na uku wato shinzo abe na ƙasar japan canjin ko ya biyo bayan kara ƙarfin dangantakar da ke tsakanin ƙasashen uku ta harkar tsaro musamman yadda za su mai da martani kan shirin nukiliya da makamai masu linzami na koriya ta arewa da da kalubalantar china wacce take kara buga kirji a hanyoyin ruwan da ke yankin babban burinmu shine mu tabbatar da dangantaka mai ƙarfi tsakanin ƙasashen uku domin mu kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin a cewar shugaban japan wanda yake hada kai da shugaba trump wajen tunkara koriya ta arewa ana sa ran a fara wani gagarumin atisaye ta ruwa da zai hada da jiragen yakin ruwa na amurka uku manya masu dakon jiragen yaki na sama a wani babban sansanin mayakan ruwa ruwa mai dauke da jiragen yaƙi da za a yi atisayen ne a yammacin tekun pacific a zaman gwada ƙarfin ƙasashen a halin da ake ciki sojojin koriya ta kudu sun ce a yau litinin sojojin koriya ta arewa sun harbe sun suka jikkata wasu daga cikinsu suka raunata yayin da ake yayin shirin shirin gudu zuwa koriya ta arewa al'amarin ya auku ne a wani ƙauye da ke kan iyakar ƙasashen guda biyu Ƙasar Pakistan ta ce an kai wani harin ta'addanci daga tsallaken Afghanistan kuma an kashe sojoji biyu. aka raunata wasu hudu a yau litinin sashen yada labarai da rundunar sojojin kasar ya bayyana cewa an kai harin ne a bajor a wani bangaren mai kwarya-kwarya cin gashin kai a gefen afghanistan sanarwar da rundunar dakarun pakistan din ta sojojin pakistan sun ce su ma sun mai da martani har suka kashe 'yan ta'adda su goma yayin da suke gudun sun aza laifin rashin kasancewar afghanistan a yankin a zaman dalilin da ya sa mayakan suka kai wannan harin zarafin suke kintsa irin waɗannan hare-hare mayakan sa kai taliban a pakistan sun ɗau alhakin kai harin wani harin da aka kai mahim makamancin haka a satin da ya gabata ya kashe wani soja a ƙasar a yankin kibar mai kabilu a halin da ake ciki kuma afghanistan da pakistan suna kasashe biyu a kumance a duk faɗin duniya waɗanda suke fama da yaɗuwar cutar shan inna ko polio duk da cewa yawan waɗanda suke kamuwa da cutar a ƙasashen biyu sun yi ƙasa sosai ba kamar a baya ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka amurka da kenan birnin washington dc ana ci gaba da damburar zaben shugaban kasa a liberia inda kotun kolin kasar ta ɗage zaben fidda gwanin da aka shirya aka shirya yi kwanan nan har illa ma sha allahu yana sawo sawo'i kafin a buɗe rumfunan zaɓe bayanan da ke bullowa daga baya bayan nan sun nuna cewa ɗan takara jojuwa ya musanta cewa yana son tsohon shugaban ƙasar chastelo wanda aka samu da laifukan yaƙi ya koma ƙasar waya ya faɗa wa murya amurka cewa rahoton da ke nuna cewa yana ƙoƙarin ganin tsohon shugaba tilo ya dawo wa farfaganda ce kawai kuma zance ne mara tushe tsohon mai binciken majalisar ɗinkin duniya alan white ya faɗa wa murya amurka kwanan nan cewa wuya yana so ya maido telo liberia inda idan an zaɓe shi abokiyar takarar wuya ita ce tsohuwar matan telo jewel howard telo mr white ya ce jewel howard ta yi magana a fili akan hana dawo da manufofin tsohon mai gidanta tsohon shugaba telo na yanzu haka yana zaman gidan kaso a har na tsawon shekaru hamsin a Birtaniya bayan da wata kotu ta musamman a Salo mai suna mai samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya ta same shi da aikata laifukan keta haƙƙin bil'adama. rundunar taron dangi da saudiya take yi wa jagoranci ta ce za ta buɗe wasu filayen saukan jirgin sama da na ruwa a yamai domin baiwa masu kawo agaji damar kawo ɗauki waɗannan mataki wannan matakin ya biyo sanarwar da rundunar ta bayar mako ɗaya da ya wuce na rufe tashoshin jirgin sama da na ruwa na wucin gadi bayan wani hari da aka kai da makamai mai linzami kan birnin riyadh daga yamai suna alakanta hakan da rashin madafun sa ido kan kayan yaƙi daga iran da za a iya kawowa daga ƙasar ya maita waɗanda cibiyoyin da zai shiga hannun mayakan sa kai na huti a wata sanarwa da rundunar taron dangi ta bayar ta ce tashoshin farko da za a buɗe su ne waɗanda gwamnatin yamai ke iko da su wanda suka hada da wacce take yankin eden da mukala da moka 'yan haɗin gwiwar sun ce suna fatan wannan mataki da aka ɗauka zai kawo sauƙi ga waɗanda ke shan wahala a yamai suna kiran majalisar ɗinkin duniya da ta tura masu kulawa zuwa yankin da 'yan ta'adda ke iko da su kamar hodaidai domin inganta kulawa da tabbacin hanyoyin da za a hana shigo da makamai masu linzami daga iran. Labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu fara da rahoton da ke cewa yanzu haka ana can fadar shugaban kasar Najeriya ana gudanar da taro akan ilimi kuma abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande ya tattauna da wakilinmu da ke fadar shugaban kasar wato Umar Faruk akan wannan taron kuma Yusuf ya fara tambayansa ne a taken wannan taron ko kuma muhimmancinsa. to yanzu da muke magana nan da kai ana ci gaba da gudanar da wannan taro na wuni daya karkashin jagorancin shugaba muhammadu buhari tare da kusoshin ma'aikatar ilimi ta najeriya da kwararru da kuma masana a kan tsare-tsaren ilimi a wato muhimmancin wannan taron da shine yin nazari da tsara wani jadawali da zai kai ga bayar da ingantaccen ilimi ga 'yan najeriya ba ma ilimin wato ingantacce ilimi mai inganci wanda zai zama cewa zai shirya ko zai girka matasa na Najeriya akan turba ta gaskiya da kwazo idan aka kwatanta da irin kwarin ilimin da suke da a cikin ƙasa. Abu mai muhimmanci da shugaba Buhari ya duba ko ya sanya yake ganin cewa wannan taro shina da muhimmanci shine ilimin da shine ginshiki na rayuwar al'umma. Ilimi ke tabbatar da ci gaba ko ci bayan al'umma kuma samar da ilimi na gari babu shakka shine wani abu da wato jam'iyyar ta apc ta yi alwashin za ta yi kuma za ta kawo canji a kai domin ana sa ran a shekarar ta dubu ashirin da talatin najeriya za ta wato gamsar da tsare-tsare na ƙasa da ƙasa da aka yi ko aka fito da shi a majalisar ɗinkin duniya domin tabbatar da an yi nasara akan bayar da ilimi a cikin najeriya da sauran ƙasashen duniya ma baki ɗaya. To idan aka yi la'akari da shi wannan taro ya zo ne a daidai lokaci da aka samu a gwamnatin jihar Kaduna ta yi koran ma'aikata waɗanda ake ganin cewar ba su cancanta suna koyarwa ba, wanda shi shugaban ƙasa ya nuna cewar lallai wannan abu ya yi daidai. A ana ganin wannan shine dalilin da ya sa aka fito da wannan taron ko ko aka shirya wannan taron? To babu tabbas akan cewar maganar nasu 'yar fa'ita ta kamar mai ta fanya. aka tsara wannan taro amma dai duk ƙasar da kamar da shugaba muhammadu buhari ke bayyanawa take da yaranta kusan miliyan goma sha hudu da suka cancanci su shiga makaranta amma ba su shiga ba kaga ba za a ce sai wani gwamna ko wani babba ya yi magana a kan sha'anin ilimi kafin ƙasa ta farga cewa tana da babban lalura a hannunta ba saboda mutum miliyan goma sha uku ya kai yawan wata ƙasa a ce a da ƙananan miliyan sha uku ko sha hudu ba sa karatu wannan ba karamar fitina ba ce da najeriya take ganin cewa dole ta yi haɓasa domin ta fita daga ciki amma wani abu da shugaba muhammadu buhari ya ce game da matakan da yan eh, nasu yan rufa'i wannan jihar kaduna yake ɗauka a jihar kaduna a yanzu shine ya yaba masa ya jinjina ya ce akwai dattawa manyan malamai na ƙasa da ƙasa wanda shugaba buhari ya yi mu'amala da su musamman wasu najeriya da dattawa da suka yi koyarwa wanda suke cewa inda su sun zo a zamanin da nasu da rufa'i kama a zamanin da suna da irin nasu da rufa'i da ya fito da irin wannan tsari da yanzu kasar najeriya ba za ta yi kuka cewa akwai wato rashin ilimi mai inganci ba don haka wata bayani da da kuma cewa shugaban muhammadu buhari ya goyi bayan matakin da nasu irfa yake dauka ko da yake akwai wasu mutane da ke sukan wannan matakin suna ganin kamar rashin aiki eh, ya kara yawaita a cikin kasa kuma zai iya kawo zaman banza da fitintuni watakila da najeriya ta shirya masu ba a halin da ake ciki amma dai babu shakka shugaba muhammadu buhari saboda fatan samun ingantaccen ilimi ilimi mai kwari mai albarka ba wai ilimi kawai a suna ba yana ganin cewa matakin da nasu erfa ya dauka shine mafi a alakun watakila zai bai wa sauran gwamnatocin jihohi a shawara cewa su ɗauki irin wannan matakin. To ana ganin cewar ita ma gwamnatin tarayya za ta ɗauki matakai waɗanda suka yi kama da wannan abu da aka yi a jihar Kaduna kenan? To babu shakka idan ka dubi bayanan da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da nuna muhimmancin ilimin da irin kuɗaɗen da aka tsara za a sa a fannin ilimi da ci bayan da ake gani Najeriya tana fuskanta akan sha'anin ilimi. to ina ganin irin wannan matakin a gwamnatin tarayya tunda har ya yaba wa gwamnatin jiha irin matakin da ta ɗauka babu shakka ko da akwai shi a tare amma za a kara inganta shi a tabbatar da cewa an cire malamai bargurbi wanda ba su cancanta ba wanda ba su san aikin ba wanda ba su kware ba wanda ba su da horo domin tabbatar da cewa an samar da ilimi mai inganci ga al'umma. Shin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara kuma ma iyaye. ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so, haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku To a gaida Umar Faruk Musa da Yusuf Aliyu Harande a can jamhuriyar Nijar ko 'yan adawa ne suka ce su ba su yarda da sabon hukumar zaben da gwamnatin kasar ta kaddama ba yau. Ga su lamu bar mu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Monsieur Isaka Suna, Aladua Amada, isa bukari mataimakin shugabar kotun tsarin mulkin ƙasa na rai umar kenan lokacin da yake jagorancin zaman kotun a safiyar wannan litinin domin rantsar da mambobin hukumar zaɓe seni a ƙarƙashin shugabancin isaka sunna wanne ya dafa littafi mai tsarki na mabiya addinin bahayi kafin daga bisani mataimakansa su yi tasu rantsuwar kama aiki akan alkur'ani mai tsarki sabon shugaban hukumar zaɓe isaka sunna ya bayyana cewa zai adalci wajen tafiyar da wannan nauyi da aka ɗora masa. Kun san wannan doga hanya ne za bi don na harko ne da aka shirya sani mai shekara shida. Mun riga mun rantsuwa ba yadda za mu yi mu kasa yi aikin da aka dora muna. Muna roƙon Allah kuma shi taimake mu mu yi gaba da aikin da aka bamu. ministan cikin gida bazum muhammad na kallon wannan biki a matsayin wani ci gaban shirye-shiryen da aka sa gaba domin tsara zaɓuɓɓuka masu tsafta a shekarar 2021 irin wannan hukuma ce ya kamata a kafa domin ta kula da duk abin da ya shahi zaɓe daga rajista na mazaɓa har gudanar da zaɓen shi da kanshi da ba da sakamakon shi wa'annan mutane an zaɓe su ne a wurare da yawa mutane ne wanda in ka gan shekarunsu ka san da lalle eh, sun iya ai wannan aikin tun da sun shima suna yi muna zaton za su yi aiki tsakaninsu da Allah ka gan president ɗinta lauya ne wanda shahararre kowa ya san shi ya taba zama eh, shugaban hukumar zaɓe mai incin kanta 1999 lokacin da president tanja ya samu mulki na fare. an da yi bikin rantsar da mambobin hukumar zaben ne ba tare da halartar wakilan jam'iyyun hamayya ba matakin da kakakin kawancen jam'iyyun FRDDR Alhaji Shidudu Muhammadu ya alakanta da rashin amincewa hanyoyin da masu linjaye suka bi wajen zaben mambobin hukumar a cikin su ma akwai da yawa wanda magoya bayan su ne jam'iyyun siyasa wanda ba su yarda wannan hukumar zabe din ba don kenan yarda da wannan hukumar zabe kamar ka yarda ne ka bada wuyanka a yanka ka hukumar zaɓe ce na farko mun haramta ta to abin da ka haramta me za ka je ka zauna har a rantsar da haramtaccen abin da aka fa. an ya ko jirgi bai ku ba ta sha a'a jirgi wanda ya tashi da su su cike cikin hadari rashin shiga wannan jirgin mu kam ai mun fi kowa zama lafiya isaka sunna ya sha alwashin shayo kan dukkan waɗanda ke ɗari-ɗari da hukumar da yake shugabanta bayan da za a yi a ce za a yi ce da abar sauran waje duk ko kaka za a yi tare da kowa da kowa za a yi duk mai so ya zabe duk mai so a mishi zabe ya zo a ga yadda za aiki a yi gaba. Akwai wani tabbaci da ke cewa lalle za a adalci a wannan aiki da za ku yi? Wannan kakku dame saboda Allah za mu yi. A farkon watan jiya ne wani taron majalisar CNDP da bai samu halartar jam'iyyun adawa ba ya zaɓi mutanen da yake bukata shugaba Isu Muhammadu ya naɗa a matsayin shugaban hukumar zaɓe da mataimakinsa. Matakin da ya haifar da tayar da jijiyoyin wuya daga wajen 'yan hamayya da ke korafin an yi son rai. zargin da masu rinjaye suka ce ba gaskiya ba ne sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa kuma mu yanzu na agogo ce karfe goma da minti goma sha takwas na safe ga kuma shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraronmu da wannan yammaci na la'asariyar litinin, Assalamu alaikum. barkan mu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro shirin namu na wannan makon ya mai da hankali ne kan batun da ke ƙara jan hankalin al'umma a jihar Kaduna. Na koran malaman firamare sama da dubu ashirin da ɗaya da ɗari bakwai. Wannan batun na ci gaba da tada hankalin jama'a. ba kawai a jihar ta Kaduna ba, har ma da sauran jihohi makota, wanda wasu ke kallon matakin a matsayin siyasa. Wasu kuma suna ganin hanyar da aka bi wajen ɗaukar matakan suna buƙatar garan bawul. A ɓangare ɗaya kuma, mahukunta a jihar ta Kaduna na ganin cewar wannan shine mataki ɗaya tilo da ɗaukar shi babu abin da na sani da kan iya biyo baya. Babban sakatare a ma'aikatar ilimi kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna, Alhaji Adamu Muhammad Mansur, wanda ke magana a madadin gwamnatin jihar ta Kaduna, ya bayyana da ƙudurorin gwamnati na tankaɗe da rairaya a kan malaman makarantun firamari a baki ɗayan jihar, wanda suka gudanar da jarabawar matakin aji hudu ga baki ɗaya malaman da ke koyarwa a makarantun firamare a ɗaukacin jihar ta Kaduna. kimanin malamai sama da dubu talatin ne suka zauna ma jarrabawar inda malamai dubu ashirin da ɗaya da ɗari bakwai ba su samu nasarar cin jarabawar ba. Ƙwalƙoliyar daraja shi hau ɗare ɗan to mara ilimin fako hangawa mai ilimin. Burin dai guda ɗaya ne, a samu ilimi mai inganci ga ɗalibanmu da suke primary school wanda sun fi miliyan biyu a halin da muke ciki yanzu. So burin shi ne a sami malamai masu inganci yaran kuma su samu ilimi mai inganci da gasa saboda yaran dai kuma wanda ya sani yara su ne manyan gobe kuma duniyar gaba daya ilimi na da muhimmanci saboda da ilimi ne ya samu ci gaban da ake so kuma jihar kaduna bisa la'akari da wannan shi yasa aka ɗau wannan mataki na inganta ilimi a jihar kaduna ta samun malamai masu nagarta saboda zamanto mun bar 'yan baya masu nagarta bayan mun kauce mu. A cikin wannan jarabawa da ita gwamnati ta ƙaddamar ko a ce ita wannan ma'aikata taka ta ainihin ƙaddamar don tankaɗe da rairaya ingancin malamai. Umar jihar Kaduna za su so su san waɗanne irin matakai aka ɗauka wajen ainihin gabatar da ita wannan jarabawar. Alhamdulillah bari in ɗan kawo magana tarihance tukuna. don saboda yana da muhimmanci a gane ina aka fito har muka zo inda muke yanzu maganan inganta malanta a jihar kaduna ta samun malamai kwararru ya faro da dadewa amma ba a samu gwamnatin da su jajirce ga ya kamata abin da ya kamata a yi ba saboda a ceto wannan fanni mai mahimmanci na ilimi ne sai wannan gwamnati me nake nufi da wannan wato waiwaye zami a shekara na dubu biyu da goma sha biyu akwai kididdiga da aka yi na tantance takaddun malamai masu koyarwa a jihar kaduna wannan ƙididdiga da aka yi tantance eh, malamai masu koyarwa a firamare a jihar kaduna ya nuna cewa muna da malamai guda dubu goma sha takwas da wajen ɗari shida da goma sha tara waɗanda ba su cancanta ake suna koyarwa ba a firamare sannan kuma aka samu kuma wasu wanda kuma takardun da suka kawo ba takardun kware ba ne su dubu ɗaya da ɗari bakwai da ɗoriya wanda waɗannan dole aka sallame su daga aiki aka kuma mai da su da malamai na gari to su waɗannan malaman ce maka wanda ba su da takarda na nagartacce na koyarwa a firamare nan wanda shi ne takardar nce su dubu goma sha takwas ɗin nan a wannan shekara to be precise da ranar takwas ga watan agusta na 2012 eh, aka yarda cewa an ba su shekara biyar su samu su gyara takardunsu don su kasance sun ci gaba da koyarwa so wayanda suka dauki abin da mahimmanci sun je don su gyara takardunsu wayanda kuma ba su eh, ɗauki abin da mahimmanci ba har lokacin da ake jaraba wannan ne suna nan dai a matsayinsu na masu eh, takardu wanda bai kamata a ce koyarwa ba saboda minimum qualification na koyarwa a jiha a gaba ɗaya a kasan ma NCE ne shine minimum qualification saboda 2008 uh, national policy na education ya nuna cewa duk wani wanda zai koyar a primary sai na da NCE minimum zai mai da shi malami kwararre wanda zai koyar a primary nan to unfortunately sai ya zamanto in 2016 ran uku ga watan Disamba 2016 akwai jami'an nan ta je ta dawo wato National Open University wanda aka kira su saboda an ba da wancan shekara biyar da aka ce malamai su je su inganta kansu aka kira su su zo su duba malamai nawa ne muke da su a jihar kaduna masu wannan takarda minimum din shi na NCE To a wannan ƙididdigar suka yi sai aka gano cewa duk da cewa malamai dubu goma sha takwas ɗin na baya da aka ce zai karo ilimin su ya ka samu malamai guda dubu goma da wajen ɗari tara da casa'in waɗanda har wannan lokaci na uku ga watan Disamba 2016 ba su je sun karo wannan ilimin nasu ba. So kaga duk tunanin da aka yi na ba mutane lokaci da hamzari su je su karo ilimin nan an ba su don ba a kori kowa ba. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu. Za ku ji ci gaban wannan shirin. Muna mika godiya ta musamman ga bakon namu. Alhaji Adamu Muhammad Mansur, babban sakatare a ma'aikatar ilimi, kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna. Yanzu kuma a madadin duk sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. ku huta lafiya. Eh, a maza da mata don mu zan miƙewa kai To in Allah ya kama da an jima a kan batun ilimi ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayinku kamar yadda muka ce yanzu kuma mun zo ga shirin da saƙonin da ku masu sauraro kuka aiko muna. sakon farko ya fito ne daga comrade ashiru hassan garin tino a jihar adamawa ya ce voa ku ba dama in tsokaci dangane da yadda wasu daga cikin matasanmu na afirka suke tururuwa zuwa birtaniya ko kuma kasashen turai ta hanyar da bai dace ba suke mutuwa cikin su ina kira gare su wato ga 'yan wannan matasa da su guji yin balaguro ta zuwa turai ta hanya domin wannan yana ja musu ba ya ja musu ɗa mai ido sai sakon da ya to daga wato muhammad mai kayan miya oji kwatas gombe ya ce muna jajanta wa 'yan uwa da iyalan mutanen da suka rasa rayukansu a kasashen iraki da iran a sakamakon girgizan kasa da ya auku a cikin kasashen biyu da fata waɗanda suka riga mu gidan gaskiya allah ya ji kansu da rahama ya kyauta namu bayan nasu assalamu alaikum voa kisan da sojan najeriya ya yi wa takwaran aikinsa ta hanyar harbi da bindiga abin takaici ne allah rai da fatan mahukunta za su ɗauki matakin wato hukunta shi da kuma daga sufiyanu gumel zangon daura to yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. wata girgizan ƙasa ta da ta afka wa sassa da ke kan iyakar iraq da iran a jiya lahadi ta kashe fiye da mutane 300 tare da raunata mutane 2,500 a yau litinin kafar yada labarai ta iran ta ba da rahoton cewa mutane 328 ne suka mutu kuma yawancin waɗanda bala'in ya ritsa da su mazaunan garin da ke sarpol ezahab a lardin kermansha masu aikin ceto da agaji sun yi ta aiki a cikin daren har zuwa yau litinin domin taimakawa waɗanda girgizan ƙasar ta afka da su ganawar da aka shirya tsakanin shugaban ƙasar amurka donald trump da prime minister australia malcolm turnbull ta ƙaru da shugaba na uku shinzo abe na ƙasar japan canjin ya biyo bayan ƙara ƙarfin dangantakar da ke tsakanin ƙasashen uku ta harkar tsaro musamman yadda za su mai da martani kan shirin nukiliya da makamai masu linzami na koriya ta arewa tare da kalubalantar china wacce take kara buga kirji a hanyoyin ruwa da ke yankin to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa sai an jima kuma ku ji mu da muku da wani sabon shirin amma kafin mu tashi bari mu miƙa saƙon gaisuwa ta murna ga iyalan baba noma potiskum munna auren ɗiyan sawa baba sarkin noma da angonta salihu magaji wanda aka ɗaura ranar asabar allah ya ba da zaman lafiya yanzu a madun kowa da kowa nan sashen hausa musamman ita hafsa muhammad maina da taimaka domin gabatar da shirin da juli gresham da ta ba da umarni sai injiniyan mu zubairu ni ladan ibrahim ke cewa a ci gaba da sauraron sashen hausa domin ko ga usman nan da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe a yi sauraro lafiya